A shirinmu na nishaɗi, a yau mun samu bakoncin gida Gagas wanda ya fara waƙa tun ƙuruciyarsa kuma ya fi raja'a ne akan waƙoƙin soyayya. Dalilinsa kuwa shine dukkanin rayuwa akan turbar soyayya ake gina sa. Yau kuna tare da Ibrahim D. Ibrahim wanda aka fi sani da Babangida Gagas. Babangida Gagas. Na'am. Wacce irin waka kake? yi? A taƙaice zan iya cewa waƙoƙi kala biyu. Akwai waƙar faɗakarwa sannan kuma akwai waƙar soyayya <laughs> me yasa da kace soyayya ka murmusa <laughs> saboda a gaskiya dan soyayya ne ne tun tun a to tun da na taso ina karami hmm. tun ina jariri nake soyayya kin ga har zuwa girma na kuma na san sha Allah har na mutu ba zan daina soyayya ba <laughs> me yasa ka zabi soyayya a soyayya da ita ake rayuwa a duniya hmm. tunda tun daga kan soyayyar iyaye tun kan ka san wane ne kai daga lokacin da ka san wane ne kai kuma ka taso da soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran yan uwa har kuma ta zo ga kan soyayya ta saurayi da budurwa to shi yasa dalilin da yasa na faraja a kan waƙar soyayya to wani irin sako kake isarwa a waƙoƙin soyayya to alhamdulillah nakan aika sako na eh, daɗaɗawa zukata na masoya eh, ma'ana ba ko da na sa waka kina so na ina son ki amma a cikin wakar ba za a rasa wani sako ko ki rike alkawari ko kuma a'a eh, da gani kar ki kara da wani kin ga kamar wannan ma sako ne tunda akwai waɗanda za ki ga cewar da samarin da 'yan matan ba mace ɗaya yake da ita bai je wajen wannan ya je wajen wancan ko kuma ita ta saurari wannan ta saurari wancan amma a sakon kalmar soyayyar idan na ce mata ta rike ni ne kaɗai ko kuma ni ma na rike ta ita kadai mm. kin ga ai ko a nan wajen na tura sako to da mi sauraro da wace waka zai san da kai yake eh to akwai waka ta ta sanadin waya yaushe idanun mu za su gana mun yi kama ɗaya ba mu sani ba sanadin waya soyayya ta shiga amma kamannin mu ba mu sani ba. Wace ce bakan damiyarka? Eh to bakan damiyata gaskiya ni wacce na fi so waka ce ta yabin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam iya da haya zan Allah kawainar kai ta ce ka zuciya amma kuma da ka fi sanin ka an fi sani na da sanadin waya ita ce wanda ka rera mana eh amma kuma a bangaren wakokin soyayya wacce na fi so mm. akwai wata waka da na yi ta ban daɗe da yin ta ba sunanta Aisha. Mai farin idanu Aisha, irin makaranta Aisha, mai yi tarbiyya Aisha, na zo ki ba ni ruwa sha. Wato ita ce budurwar ta take kan yanzu. <laughs> <laughs> wannan sirri ne <laughs> shin akwai wanda ya ja ka ga harkar waka wani jigo ko wanda kake kauna da harkar shiga ko kai akai to alhamdulillahi na ji daɗin wannan tambayar da kika yi min a tunda na taso na taso ne da sha'awar waka tun a lokacin ma bana gane muryar wane ne wannan mawaƙi. Eh, akwai abokina zai tambaye ni cewar ana sako takin waka zai ce kasan wannan wani mawaƙi ne zan ce ban sani ba sai ya ce min wane ne yana ɗora muryarsa sai na ji tabbas wane ne na rasa ya ake yake ganewa har ya kasance cewar ni ma nakan saurara ina jin waka zan ce wannan muryar wane ne ni kaina wata ran a ce gani ina rerawa Harka. ka ci burinka waka ta yi min komai na je gurare da dama ko in ce kasashe da dama ta dalilin waka kuma alheri na waka misali alheri abin da ya danganci kuɗi sutura wani abu dai na amfani haka mm. ta harkar waka na duk na same su kalubale mm, mm. kake fuskanta matsayinka na mawaki to alhamdulillahi kalubale eh, guda ɗaya ne wanda ba zan iya mantawa da shi ba kalubale da na samu ah, ɓangaren eh, neman aure da na je da so ake a jefe ni ta harkar wakar a nuna mata cewar eh, harkar waka ko kamar ba wani abu ne da zan iya rike ta da shi ba e sun san wannan abu ka samu aron ko baka samu ba ina kan hanyar samu a fannin na tsegumi kuwa fitaccen jarumin nollywood mike ezorin yake bikin zagayowar ranar haihuwarsa Shi ma mawaƙin nan shaidi a yau yake bikin ranar zagayowar haihuwarsa, anda ya haifi mawaƙin a garin Kano ne, ya kuma kammala karatunsa na digiri a jami'ar Ilori inda ya karanci aikin injiniya. A hannu guda kuwa, har kawo yanzu ana nan ana fafatawa a shafin sadarwa na zumunta tun bayan da shugaban Facebook Mark Zuckerberg ya kawo ziyara a Najeriya. inda ya ce dafadukar Najeriya tana da daɗi sosai. Ya kuwa bar baya da ƙura na waishin dafadukar Najeriya da ta gana wacce ta fi fi daɗi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.